بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ورب الحدود أحبي والقلوب وغادة الأنفس اللهم لا تأتينا بعده وارزقنا تمسك سنتي واجعلنا ممن يستمعون لقولا فيتبعون أحسنا واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وأحمل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Ah, ba sallama ne kuma musulmi ne wanda ya tabbata da Allah gidan da aminci tabbata da shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da kuma musulmi da musulunci a kan kafirci da kafirai kuma Allah ya tabbata da shugabannin mu da taimaka musulunci da neman da maluma sarakuna tabirai da kuma almajirai da sauran musulmi Allah ya zama gaskiya kuma da mu ikon bin gaskiya sannan Allah ya zama da kariya za mu ikon guje masa alhamdulillah Allah ta mana rana ta talata wata ta daidai da goma da watan uku watan rabi na awwal bayan gida shekara dubu da ɗari hudu da goma sha biyar wanda daidai da sha shida ga watan takwas miladiya shekara dubu da ɗari tara da tasirin da hudu inda za mu karanta da kuskure Allah ya farfa mana da daidai Allah ba mu da kuma ba mu ikon aiki da shi a zama da siya a kan masa'ada san taimako da musulunci ko kuma da yankuwa da kuma tambihi a da tarbiyya fatakarwa a kan tarbiyya a kafin taimakon wato kullum musulmi ne ke da tsakaci da addinin su da rayuwarsu gaba ɗaya Mu'amalolinsu, shi kansa su ɗan samu cikas a rayuwarsu da kuma istiqlalin kufar alaihim shine daukakuwar kafirai a kan domin musulmi wajibi ne zama musulmi da'ima domin muslim ma'anar muslim munqat ila Allah mai mika wuya ga Allah ma'ana muslim kenan aslama an qada lillahi yani an qada wajhahu lillahi a musulmi yani ya mika wuyarsa ma'ana mika wuya rayuwarsa gaba daya ga Allah madaukaki bisa abin da Allah ce zai yi babu abin da zai bari sai abinda Allah ce bari kaga irin musulmi ya zama haka alhamdulillah Allah zai rufa asirin ta kuma ya kiyaye shi kuma ya ba shi natsuwa da kuma galaba koyaushe. A tabaraka ta Allah ce a alƙalamin yace tilka ayatun ayatul kitabil hakim a Allah ce wa'annan ayoyi ne Na littafin nan wanda ke fitar da hukunci تلك آيات أو تلك الآيات وأنا آيات daga kalma ko harafi da aka hada ya zama fatiha har falaki har qur'ani gaba daya to wa'annan ayoyin su ne alkitabul hakim su ne aka tattara aka yi jumlar alqur'ani nan wanda ke tattare da duk hukunce hukuncen daga rayuwa ke bukata duk abin da mutum ke bukata da bata juna da lahira littafin alqur'ani ya kusa kuma shi qur'ani da hutan wa rahmatan qur'ani shari'a ne kamar fitila ne kuma rahama ne jin kai ne amma liman lil muhsinin Allah Ta Qur'ani shari'a ne kuma jin kai ne amma ga mutanen kwarai mutane kirki masu kyau da ayyukan su gaba daya yadda Allah ya ce masu bauta wa Allah da gaskiya ba bauta wa Allah na gado ko kuma na idon wasu ba a'a bauta wa Allah matsayin an halice su don haka da gaske in ma sun kaɗaita in ma suna cikin jama'a in ma suna da wadata in ma ba su da wadata in ma suna da lafiya in ma ba su da lafiya ala ayyi halin dai sai sun ga sun bauta wa Allah su ne muhsini a ah, wa'anda mutane su ne alladina yuqimuna salata su ne masu tsaye da sallah da kyau mun karance da ke sallan don hali wasu kan yi sallan nan yadda Allah ce a yi ta rubutu da zakata kuma sukan ba da zaka da dukiyoyin da Allah ya ba su na kuɗi ko da noma ko da dabbobi ko da yadda abin da ke ba da zaka a kansa in shekara sai sukan ba da zaka kamar da Allah ya ce domin bayan sallah zaka biyo baya a wurin karfafawa a wurin addini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ce ya hujja mai rahmatan lil mu'minin nan sune waɗanda suke tsaye da sallah suke yin sallah da kyau kuma suke ba da zakka wa hum bil akhirati hum yuqinun a wa'annan su ne game da lahira kuma sun yarda sun gaskata sun kankance waɗannan masu wancan siffa ko kuma masu wancan siffofi to fa abin da duk ya shafi tashin kiyama ko kuma duk abinda aka ce za a yi a tashin kiyama sun yarda sai za su iya tsoron gaban su da Allah a wannan rana kuma zonan sifa ula'ika ala hudan min rabbihim wa'annan su suke bisa shari'a daga ubangijin shirin nan da ubangijin za aiko sun runguma sun yarda sun rike hannu biyu dama ce ya hudan wa rahmatan lil muslimin to wa'annan su suka riki shari'a daga ubangijin ula'ika humul muflihun to waɗannan masu wannan sifa su ne masu samun rabo fa'iduna bil janna najuna lin nas su ne masu rabanta da aljanna masu tsira daga azabin wuta don tashin kiyama domin yin aikata ayyukan kwarai amma duk da wannan qur'anin nan da aka sako da shi a duniya ga mutane gaba ɗaya da aljannu bayan an karanta shi an nuna mana matsayinsa da darajarsa cewa duk abin da muke bukata yana ciki Allah sha samu wasu mutane in ji Allah ta fata da cewa minan nasi daga cikin mutane akwai wasu man shari lahawar hadith wanda zai je saye zancen banza ya sashen zance wato da kuniyoyi da zantuttukan kafirai da dai shirmai dai irin magazinin banza da saurari ta karantawa babu fa'ida sai dai kawai fa'ida ta sha'awarsa ko ida kawai ta wasu hanyoyi ku? yana ganin zai ci gaba Allah ta daga cikin mutane a koma masu ɗaukar gudun sai wa'annan zantukan manzan yana karantawa yana kada kai yana jin daɗi kamar magana annabi saboda zallam kaga mutum na karanta tarihi wani kafi, yana kada kai yana jin daɗi na dariya kamar an karanta wani hadisi na annabi alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ce li dhilla an sabilillahi bi ghairi ilm wannan dan ya fata ya fadda kansa ya fadda wasu zalika min dilla an sabili llahi wa zalika ilmi shi abin da yake so dalilin da wannan abubuwan da ba dace da shi ba domin ya kawo da kai ne ya rabu da wannan abin da Allah saukar shi zai nan alƙur'ani domin ya fadda kansa ya lalace ya zama ba ya kan shirya ba ya kan hanyar kwarai ya fito a ce ya waye ko kuma ya san kasashen turai da sauran abubuwa dan ya burge a ba rozar aƙi da gairin ilimi kenan akan babu ilimi akan wannan to Allah tabaraka ta'ala ya ce mai irin wannan matsayi bayan ya yi wannan karance-karance na wasanni da saura wacce su za a huzuwa kuma ya karki addini izgili ya karki ɗabi'u na musulmi da musulunci kamar wani abu ne na wasu gidadawa ko kuma na ƙauyawa haka dai wanda da'ima musulunci bai ba sha'awa ɗabi'a ta musulmi ba ba sha'awa kawai ya ta rayuwa da rayuwa irin ta kafirai shi ne tafi zuwa huzuwa ya karbi shari'a ta musulunci da alqur'ani jinkiri ba abin da ya damai. lokacin da za je sallah shi lokacin ya zanzare zanzare zai tafi wurin shasanci ba abin da dame shi kamar ba zai mutu ba tabaraka wa ta'ala ta babashiru a ulaika lahum azabun muhim to wa'annan Allah ce suna da azaba na wulakanci tun daga nan duniya wata aya ce lahum duniya hizin a nan duniya suna da kaskanci sai Allah kunya ta sa kaskantar da su mun fahimci matsayin su guda sannan lahira ta da azaba na wulakanci wa su tutla alayhi ayatuna Allah ce ire iren wa'annan din ko da dan uwa ne ko abokin ka da lokacin sallah bai damu da zai sallah ba kace a ai sallah ba abin da damai kuma ce wani abin da ke nufa ba kyau yadda ka masa da bin karuwa da zinan nan ba wa da babu kyau shan giyan nan ba babu kyau duk ayyuka da ba su da kyau in yana yi kace masa ba kyau shi ne wanda su lalai ya tuna in an karanta masa ayoyi mu ji Allah wala mustakbiran ka Allah ya yasma'a in an karanta masa ayoyin Allah misali kamar ana masa wa'azi kenan to zai juya yana mai girman kai shi ya ɗaukaka kansa sama da abin da ake karanta masa domin ko da ɗanka ne ke karanta alƙur'ani in ya fahimci fasara yake fasarawa daidai in ka dawo maganar kamar maganar yaro ne ka wulakanta maganar to ka wulakanta Allah ka tabbata wanda shi ne wasu gani ba in dai mutum zai karanta Alƙur'ani, ko wani irin mutum ne ba ruwan karɓar tsayinsa in dai ƙur'ani zai karanta kuma bari gaskiya shi ka wulakanta maganar amma kai a farkonta shi ka wulakanta domin shi gajeye ne ko kuma yaro ne ko kuma dai matsayin da ka aje shi to ba shi ka wulakanta ba Allah ka wulakanta ba shi ka kareta ban ka kareta Allah ka kareta sai Allah tabaraka wa ta'ala ce kada annabi ya damu in kafirai sun kareta shi la yakazibuna والذين كفروا بآيات الله يجحدون لا Allah tabaraka ta'ala ce kafirai ba sa kare ta ba kai suke kare ta ba da suke cewa kai mawaki ne kai boka ne kai mahauci ne kai mai dabo ne da sauran abin da suke jingina ma duk dai Allah ce ba kai suke kare ta ba a'a domin sun san kai mai gaskiya ne shi mara gaskiya ya san mai gaskiya ko da bai gaskata shi ba shi mugu mutum ya san mutumin kirki ko da bai faɗa ba a zahiri shi da kansa ya sani bal al insani ala nafsihi basira domin dalili Allah ya san kafiran sun san matsayin annabi tun kafin a haifo shi mando shekara arba'in ya tare da su ba ta ga mutum mai irin dabi'un kwarai kamar sa ba su sun tabbatar mutumin kirki mai gaskiya mai amana duk dai abin da ake so na kware ga mutum babu irin na manzo da ta kula da kara masa da aminu matsayin bayan sunan sa na farko Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa kaga ma zala aminu ma zala sadiqun mabdub kaga bai gushe ba a wanda matsayin ai tun daga wancan rayuwar ka ta yaranta har girma aka ba shi manzanci har ya zama wa'azi yana nan mai gaskiya yana nan amintaccen babu abin da aka same shi da shi daban na wani abu wanda bai dace ba to kaga idan Allah ce ba kai suke karyatawa ba sun kusan kai kan kai da gaskiya ne to tun da kun ji abin da ka zo da shi ƙarya ne ka ji da shi ba kuma Allah ne aiko ma wannan sakon kaga ba kisan ƙaryata ba Allah ce wanda suke kafirai da ayoyin Allah suke jayayya zuwa duk lokacin da ka karanta ayoyin alƙur'ani to kan mutum yi wasa sai dai baka fahimta ka ne neman karin bayani amma da wasa ko da da ya kai sama'a ita da mutum ya san musulunci idan Allah tabaraka ta'ala bai karanta muku ayoyin ko an karanta maka ayoyin mu eh, shaidu yana da girman kai shi babba ne wata in ka ce ranka ce ina dan bayani sai da wani maganin business ne ko wani sako ne nake ta wasu nake son gama ranga ce na dan gausa kone ne ba ce ba sai taki Maganin banza kaga lokacin ya dauka ka ba ta maka lokaci akan wannan magana ne zaka tsaye da shi wato nasiha a wurin da wata aba ce mummuna ko wata aba ce ba ta kai ta kawo ba ya kuma cewa gaba ɗaya da an gina ta ne akan musulunci kuma akan nasiha addini nasiha to kuma gashi nan yake ce bai son nasiha har ba ka yake kan sa wancan ko ya ga yayi laifin ma bai yi magana alhalin an ba shi dama duk musulmi an ba shi yanci da da da bawa da yaro da babba mace da namiji kowa zai daidai da sauyiya من munkara منكم المنكر munkara المنكر من al muslimun duk a cikin ko musulmi gaba daya kowa ya shiga ba wani magana mai matsayi duk musulmi annabi alaihi salatu wasallam yace yace a cikin ko musulmi wanda ya ga wani abin kyama abin ki abin da a musulunci ba tare da shi ba to shi mai iko ne na sama wani yughayyiruhu bi yadi sai ya canza abin nan da hannunsa ma'ana yana da iko fara wata hannu. kai ne shugaba a ma'aikata ko shugaba a ofis ko shugaba a wani ko dai Allah ba ku matsayi to kada ka da saba wa Allah ka kashe mulkin ka in ga zo kai ana dara kace a'a ku shi nan ba a dara in ka zo ka ce ana karta ka ce nan ba a karta in ka zo ka ce ana shan giya ka ce daga yau kana sake in ka zo ka ce sun kama ta banza ka ce a ni ba ruwa ni aiki na tana zamin ne ba abin da dame ni a a kana da laifi ka ce na mutum kar ma mutum ya sashen ci ba karta rayuwarsa amma mutum bai zaba in ya ce san zai ta yi to ka da Allah amma tunda ina da iko a nan tunda za a tambaye ni tunda ni ba za a tana ce kullu qurra'i wa kullu ra'i maqulu ar-rayati wal imamu ra'i wa huwa maqulu ar-rayati manzo da Allah wata ce duk mutane makiyaya ne dukkan ku kowa za ta mai shafin da ke wata ba za ta mai ku tun daga ran da aka naɗa ka wani shugaba a wata ma'aikata to ko mutum na wata karkashin ka wallahi tilas ne kana da iko ka bincika abin da suke gudanar da shi wajen Allah ta na gani ina ban gani ba to daban ka fa ban yarda da gaya kada za ka gani sai ka fara gani kana da damar ka sake na uku daga nan kana iya koran su mutum jihar da ko zurin mutunci uku ne Allah mu zuwa alaihi salatu ce wanda ya ga abin kyama daga cikin hukumar duniya canza shi da hannun yana jiyawa misali ga lokacin ya'yan ka suna wasan da bai dace musulunci ba nan da nan da hana kar mu saki sannan in ko ba ka da wannan iko ba ilimin tsaki kenan wani kalbi kwalli kwalli sabi in ko a kai ma mabiyi ne ba ka da jiko da za ka iya hana a yi aikin mummuna to sai ka yi magana shi ne ka yi wa'azi kenan misali gwargwado abin da ka fahimta ka zalin nan ba kyau alhamdulillah in yarda ka samu lada ko ba yarda ma ka samu lada to in abin ya kai ba ka ma iya maganar ma gaba daya domin kai maganar zai iya zama wani fitina daban ina yawa in kai maganar da shafi rayuwar ku addinin ka misali to nan sai ka ci abin da zuci shine fa ilal fati wa bi qalbihi in mutum zai iya yi da hannu ba zai iya yi da baki ba to ya abin a zuci da bakin bacin ransa da kuma nuna biyayya daga masu yin abin kada ya sake mutu kada kuma zauna tare da su wanda Allah ce wa idza maru billahi maru kirama ka gani Allah tabaraka ta'ala ce masu imani in suka zo inda ke saba wa Allah suka wuce da mutunci ba za su kalli masu saba Allah ba ko da ko ƴan wasu ne za da ma daga cikin wurare ka ta hana sallama in ka zo ke mutane suna karta ba da maka sallama an hana ka zo ke suna shan giya ba za mu sallama ba ka zo ke mutum na zo da karo suna taji ba aka masa sallama duk mai saba wa Allah ba ma sallama za nan shi ka ci abin ka wuce annabi alaihi salatu wasallam ce wa zuwa ne ka azabul iman to wannan lakkar da shi ne mafi raunin imani alhamdulillah muna kan wannan aya Allah ce in an karanta muku ayoyin Allah akan nasiha sai in girman kai don wani matsayin da yake da shi Ka Allah ya sama'a ah, kamar ma bai ji abin da aka ce ba shi wannan ba in an ji mamashi zai sake yi ma'ana ke ya ji abin da ka faɗa amma ya ji haushi kai zai ma sake daddara abin da ma ya yi ko sama da wancan ma duk abin da za ka yi ba na ma sama ba su kuma ka masa magana ba iyakan naka nasiha Allah ce kamar ma bai ji magana ba kuma ya su cewa magana ba magana mai magana ba ne magana ce ta Allah da Allah fi wa zalai wa qurun Allah ta shiga ce an lura dalma a kullun sa kamar an toshe wani abu a kullun sa wanda ma sai abin da yake fada ma bai ba dan yin kin gaskiya wa bashiruhu bi azabil alim Allah tabaraka ta'ala sai ai wannan mutum bishara da da wutar jahannama da kuma da shi to kaga azaba iri iri ne duk lokacin da ake wa'azi ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza to ba ku abin da ke gudu duk lokacin da aka kima ne abin da Allah ya ba a bari ba ba zai biyo baya musibu daban daban daban daban har lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen sa ya ta wa'azi ya ta wa'azi karshe dai ga tabuwa kada ku kashe kuka kashe ta ta gani Allah bai yi da su sha Allah na kada su bayan Allah na kada su sai juya fata wannan anu na ba yan uwansa ne garin su da yan uwansa ne dangin zane ya samu. ya fice Allah hana kaza suka ci gaba da yi kuma ga Allah ya koda azaba duk an kashe su sun mutu gaba daya sai da suka yi imani kamar da a cikin tafsirai mutum dubu hudu su kan su alhamdulillah Allah tsere da su to kuma gari gaba ɗaya duk an mutu wata wanda ana sai juya ya juya gaba da su sai ce kun gari da zai kamar su ko da tare da rabi shi ne kawai ya kawo ya ce ya ku mutane na ba ku mutu ina bakin ciki Ya ce na ita muku da sabon ubangiji na abu da kuma da sada da rabi sakon da ubangiji na bani na zo da shi na karanta muku kuma haka za ka ba kyau fa zai na ganin cewa an ce ba kyau kuma ba a yi gobe ba da wani yanci aka ce ba kyau ko an gaba gaba ba a yi gaza to in ba yi ba zai dauka wata za a yi ba lokacin da Allah ce ba zai yi zai yi ko bai ga mara zai yi Wani da ba zai yi ba za ka ji daɗi ba sai ka shiga da kana son ka ji daɗi nan Allah zai dora ma musiba da ba za ka iya motsi ba kuma kana da Allah ga dama ba ga ina suka dauka azaban ba za ta zo ba ga azaban ko sun mutu yace na zo muku na idar muku da sauran ubangiji na dama Allah zai muku wa'azi na idar wa rasul lakum na kuma yin wa'azi matsayin dan uwa bayan na isar da sabon ubangiji na ta gargari na muku nasiha domin da'iman wanda ya da Allah ya imani to ya tabbatar ba a wasa da Allah da duk lokacin da yake maganar Allah bai da yi zane ya gaskiyarsa ya kuma san ba abin da yake da wallahi in ba yarda Allah ya yi amma wanda ba da imani sai dauka wasa ne ko kuma a ana ko kuma ana yi ne dokar ni kaza a ba don Allah baya wasa da kowa yace wala sabu ku kuna ku wa'azi amma ku ga ba haka yace walakin la gura da zai amma ba ka ba ku ma wa'azi ma fa ta ba kuma ba ku kuma masu wa'azi sai ni ke yawan ga wa'azin ma ba ku ma kun mai wa'azi yi, me yake yanzu da salu ya je ta bauta wa Allah kada sai zalunci faka amma ai da ta salu mutum girki ne kada su ce ai ko tarkunta marjuwan kabla hada tarkunta fina marjuwan kabla hada kada ku ce mata ku ce kai salihu kai mutumin kirki ne mun yarda da kai muna da kai lafiya amma na da Allah ma bai yawan ta gaba shi ka ba mu ba za mu ka ce kuma aka Allah ne ba mu dawo da Allah ka gani suka ce da salihu da mana san ka wani mutum bai zo da wa'azin ba ba ai kun annabi ba ana san amma dai fara wa'azi ko an kishi in ji su wajen da dai ka ga kana zagin Allah din mu ka ce mu bar Allah mu dawo da sabon Allah ko ba shi ke na ka zo sabon ba ba kai to me ne dinka bai ba da kowa ba bai je a shi ba farkon alai ajar duk alba ka ce bane ban ba ya ce biya shi bane ba da a ta kudin yawa ba da kuma ce a kowa ya kamin abinci a gidansa ba zan yi abinci a gidana ba bai ci a kamin riga bai ce komai ba babu wani abin da kawai ba gaskiya da ta tauta son ka tunda ka kawo gaskiya mun kika amma bai damu ba karshe karshe abin ya faru haka ma shi ma mun gana ta yi ya zo aji ya zo aji wala ta hafa na sa ta hawa kaza da kaza kada ku soye mudu aw bil mizana wal miyala kaga kada kada ku soye mudu ku auna abubuwa da kyau ku ji tsoron Allah ba sai ba karshe ga Allah a halaka da shi da Allah ya halaka da shi ma sai shi irin maganar gado yace ba wannan annabi kana ya kawai kadar abu la ku da salati rafi shi ma da salati ne Ya ce ga na idan muku da safonni, a sakonni annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma gidi ta shi ne da ma da yawa ne yace na isan muku da sakonnin ga wanda gina da yawa ke kaza ba kyau don suka fara fashi mutanen da shahidu duk wanda kaga na fashi da zuke koyi ya duniya suka fara ka gani bayan kawai mutu ga abubuwa da wanda ba suna yi zai buka yace na isan muku da sakonnin ga wanda gina wala sa da lakum wala ku da tiya a matsayin dan uwa domin gudun abubuwan da suke faruwa babu shakka na ji labari haka ne ya faru ga mutanen Nuhu ya faru ga Adawa ya faru ga Samudawa ya faru ga mutanen Ibrahim ga ne na da faruwa ina rike muku wa'azi ba domin Allah na ba shi ne Allah dalilin da za a saka da wancan al'ummatan nan ma domin rashin yadda da annabawa ne da annabin Allah to ni ba na muku wa'azi ce na muku wa'azi ba kaddaba kuma lokacin ba riga an gama da su an lakar da su yake wannan magana ce ba kai ba haka ala kaunin kafiri ce ma zan da damuwa na ba na halaka da kafirai wanda suke bauta wa Allah an ta mutu wa'azi da gaskiya suna ta zagin ma masu wa'azin suna kai ta gaskiya suna ma ce kaushin karatun Qur'ani ma yaushe ba ne zan ji bakin cikin annabi ce ba zai jawo ba zai baki cikin halaka da kafirai ba kuma yan wasa ne ka gani domin ka tabbatar yan wasa ne aka cewa wannan wani ara suka zarge muna ka gani suka ce ba dan dangin ka ba kaga sun shi ma dan garin ne dan gata ne a garin suka ce ba dan muna jin nauyin dangin ka ba kai ma dan babban gida bane ba kaga ba da ba amma tunda kai ma an gani yayin ka je ka je ka shirman ka kuma fa dai ka ce ka ka gani amma ce mai faru annabi shafi na cewa gashi nan an halaka da kuni ba zai mutunci shi ba da dai wannan misalai ne to abubuwan suke faruwa Allah tabaraka ta'ala karanta da mu ayoyi yace alaƙa alkafirun ba zo ba waliya ba ka gani illa taqaluhu fakum fitnatu to muka bi wannan abubuwa wa'annan nan natijan zai iya dawowa Allah tabaraka ta'ala ce kafirai su masoya ne juna masu shashi masoyan shashi ne wato ba zo ba waliya ba shashi na jibinta na mura shashi wasu na daukar nauyin wasu wani bangare kage Allah ta ta'ala ce shakafirai suna wakilta wasu akan wasu abubuwa wasu kuma na daukar nauyin yan uwansu wanda ba su da iko akan wasu abubuwa da tattalin wasu abubuwa musamman kan suna tsakanin ta wani hanya don su fara kai su musulmi da musulunci shi Allah tabaraka ta'ala ce mu ma musulmi mu kokari mu kokoye su in ma kokoye kafiran ba kuma kokarin kokari ta hanyar mu ma mu juna ba mu yi kokarin taimaka wa juna ba Allah ta baraka ta rasu wallahi zai zama fitina babba a tsakanin musulmi musulmi da su waye gari samu kansu a cikin babban cikas wanda kaga muka dubi rayuwarmu na yanzu ko kuma ce na yau alhamdulillah tun mai hankali zai ce gane wannan abin gashi ya bayyana kaga kafirai wanda ga gaban kawar matsayi ba sai su suke da ikon kai kan ko iyasu ba a'a kafirai ne yan uwansu ke taimaka musu kai wannan matsayi dan je mabudin su kawai in aka samu wani haziki wani mai basira wani mai ilimi kuma dan talaka ne to kuma zo ce maka kafi ko taron shi ya zama masu kuɗi ne za su taimaka masa ya je yayo duk abin da za a yi na ilimi don ya zo zama wani abu ka gani wannan su ne akwai makarantu mission da yawa ko su ga sunan ko alhamdulillah an sani yana yana na kuma da bi'a ce wanda kafirai suke dauka har ma wa'annan ma ai amma suka shirya kansu domin ai yi musu training don zo su yaki musulmi da musulunci to kowace hanya na ce ya kyau sai ka ce ko a dogo makami ne a da dogo makami a kace kuma gaba da farko da imani an maka ai a da alhamdulillah a za za ma ga zan fikir a zo a kawo abubuwa kamar da muke fama duk kabare ne kai duk alhala na islam duk suna son su lalata shi su kawo aka akasinsa rayuwa ba ta musulunci ba rayuwar banza kariya, da dabara da tambara duk gashi nan dai ana sha'awa to ire iren waɗannan ƴaƴa ne na kafirai wanda aka gano da su ba ƴaƴan masu kuɗi bane amma an kasa domin zo zama wasu abubuwa ire iren waɗannan shi Allah tabaraka wa ta'ala ce mu umma mu zama irin su ba in ba mu hada kanmu mu ma muna taimakon juna ba wallahi za mu waye gari mu shiga cikin babban fitina yana yi wa Allah wada kaka amma ba ka da ta ko kaga kana da wata kana da abin da zaka yi maka wa addini kaga ka samu dan mutum yoje ki da hali yanzu zaka kai kada nauyi da daga har ko ina ne zai je a makaranta ka samu zaka samu bi an yaje ka rajul wahid karu laka min kuma riya ko zai ka ta tsala ce mutum daya shiryu da zama mutumin kirki ko kuma ya taimaka musulmi da musulunci ta kai ne sanadi to ya fi a ce an ba ka garken zagayen za misali yanzu a ce an ba ka duk abin da ake bukata a ba ka jiragen sama yi misali wannan shi ne misali domin in mutum ya samu rakuma jajaye guda ɗari a zaman larabawa ya kowa arziki kenan da abin alfahari wannan shi ne abin da dara na ƙarshe a wurin su sai za mu zali salatu kuma ne misali da shi amma a yau ne ba za mu misali da rakumi ba za a kuma ɗari ma da kai mota ɗaya ba a yanzu wata mota ko rakumi ɗari bai zama wata mota yanzu sai ka yi ba mu ga da rakumi ke yanzu to kaga misali kenan a ce a baka jiragen sama guda ɗari kaga dai tun da za a kai dai ka kai ma to mutum ɗaya ya shiru ta hanyar ka wallahi ya ji wannan ma'ana abin da Allah zai baka na sakamako ya zai ne kawai nan abubuwan gaba daya a wata hadisin ma cewa ya karu na duniya masu yawa ya fi abin da ke duniya da duniya gaba daya to kaga irin abubuwa su ne abubuwan da ya kamata mu yi la'akari da su Allah ne ke in mu kokoye ba za mu shiga wahala zai zama fitina ga fitina ba mun shiga cikin ta kaga to wannan abubuwa bai kamata mu la'akari ba ya kamata da'iman mu zama muna la'akari da waɗannan abubuwa domin tsare mutuncin mu amma ina ko yaushe muka fara kawo da mun ne wani ta taso wala ko ba ka Allah ya ce ba shi musulmi kullum da'iman dan uwansa da musulmi yadda muke sallah kullum mu dubi sallah hikimar salloli na jami'i kama wani wani dan amana mana komai mun tare ne kai kakan kai ya sallah na iya ko a gidansa kuma Allah ya ba sai karba amma don an nuna cewa ba abin da zai gudana a jami'i sai Allah ce in za mu yi sallah mu jami'i kuma za ka ce jam'in nan wajibi ne kuma za ka ta kuma Allah in kai jam'in nan za ba ka abubuwa masu yawa in kai ka kare a baka lada daya in kai ni jama'a a baka lada ashirin da biyar a wani hadisin da bakwai ko kuma naira za a baka kai kadai a ce kuma baka lada ashirin da bakwai amma kuɗin ma wani za ka ɗauka to ba wani bai san wannan ba don a nuna mana dai musulmi ana bukatar daɗi ma muna haɗe ne to sai sai da dawo a doma a masallaci ne amma da mun tashi masallaci gaba ɗaya da wuya kuma sake haɗuwa wani kuma sai juma'a da juma'a wani kanshi kuma sai juma'a kuma unguwan guda wani makin guda sai juma'a to mai jihada kuke nan zai zuwa ruwa zai zuwa makaranta zai zuwa sallan sarki zai zuwa daura aure zai zuwa jana'iza mai mutum ke nan wani sun ka kai shi ya zama musulman ubuhiyya mutumin sarki sai juma'a to haka za a yi rayuwa sai za mutum ke bukatar da'iman kullum mu hadu biyar ba karamar haka ba ce kuma ba karamar koyarwa ba ce cewa komai sun mun jama'a. ba ku ga haka ni kafin suna da mun tsaro da su iya yi kullum ko da kwana ko sati sati za su karbi biyar ko goma suna yi kullum ba za ka ai bashi ba a wurin mun ta fara a abu na tsaro musamman na hadin kai mun yi kokarin a wata wata uku biyar shida Mun ba da mutum dari kafin a kai wata shida za ka wuya da wuya ka mutum goma nan za ka da an kira suna da kokari farkon kira duk duk a cikin masallaci da mace da wani taro da wani a ce za a taron nan kwana goma a jere da rikarin kwana biyar ka zo ka yi mutum da za ka gani to kaga wani abubuwa suna cikar ko musulunci kullum bai bukatar rauni ya zama da tsara tsara ke rabon Allah kuma ya dalla Allah tsare shi da ragonki da rauni da kafala ba bukatar kafala da rauni da ragonki a wurin musulmi zaki ma musulmi sa'idun shirye ne akan abubuwa wanda suke tafiya akan tsari wajibi ne mu lura da wa'annan abubuwa domin hanyoyin da ake bi a yaki musulmi suna da yawan gaske kwarai da tilas ne mu karfafa tarbiyya domin yana kana tarbiyyar da yayan ka gida kuma tarbiyya ta waje kuma daban domin yana kai haka dan ka tarbiyyar da shi ko yarka inda suke zuwa makaranta ko abokan ko da kuma abokanka ko turare da wanda ba su ba to ga kuma da bai bukatar cewa iya kake sallah sai ba za ka ce ba a'a sai ya kiban tilas yanzu ka san yaron da za a riga ya fito waje da ya zo sai ga yadda ba zo da wanke ba in da kuma ya sake da shi ya dawo ba a wanke ba a ce a'a wa ya da a an wanke yau sai zama za ta yi wankewa ba kullum ne daura ta an wanke ina ba ta to haka ne duk tambo ke zama a waje dole ka tabbatar ka wuce shi a gida ya ka riga ko ka ka tarbiyyar da shi tarbiyyar islamiyya islama sai ka yawo wani abu da ba ka san da shi ba kila ka tabbatar ka kokarin kawo da shi amma ba ta duka ba kullum muka zo mu yi hukunci da duka ba shi bane musulunci ba da duka ke wazantarwa ba kai da Allah da kanka cikin alqur'ani a wurin mutum da matansa in ba ta yi daidai ba ka ce mata ka ga farko wa in ba ta ji ba ka ce ya kaurace maka duk dai dabara kana karshe na ka ce in bai yi ba to mutum ya karɓa matsayin da kuma sai an masa wani abu kenan na harbi amma ko da mutane da duka gobe da duka wannan hauka ne wanda ba zai da rike zai da ba kai ana so a yi mutum magana da nuna masa fa'idan abin da kake so ya sani ka kuma nuna masa illar abin in bai yi ba kuma da'iman shi din ya kuma kai kana yi wannan dole ne illar wanda zai koyi koyi a auren mai koya masa ya ga shi mai na yi yanzu Allah ce yi mata kolo na mara ta kwanu ka gani yace ku masu imani ya kuke fadan abu da ba ku aikata ba zai yi waka ce ba ka ke sallah haka da ba ka sallah ba ka yi sallah kuma ya da wahala zai yi waka ce nan ka sallah kuma ka ce ba ka sallah sai ka baba ya tashi karfe takwas zai yi sallah kafi to shi ne jasuri shi yi amma ka tashi karfe biyar ka tashi kullum ranar ka makar za ka wata ranar ka zo ta shi ka za ka wata ranar ka samu gaba kowa assalamu alaikum ai babar mu je yi ta fama da tabbata mu aji ne misali kenan sai ya kace dan kai karatun Qur'ani amma bai taba kace kai littafi kana karatu ba kullum babu da jira da maganin da jaridun juna kake karantawa sai ya kace karanta Qur'ani ba zai karanta ba dole abin da kake so kai shi an kana yi in kana so kai gaskiya shi dan kai kana gaskiya yau da yau an zo an tabbata baba jibi ya zo an tabbata shi an zanna ba gaskiya kaga shi kenan kuma an zo da gaskiya to haka ba da rabi shi wajibi ne shi mai tarbiyya ya zamo ya hakura da wasu abubuwa domin a kwaikwaye shi su sa abin da Allah zai faɗa sai fara gawa wa annabi alaihi salatu wasalam ka yi kokarin yi kaza ka barka ba, ka yi kokarin yi kaza ka barka ba. domin da ko a babu wanda ke da mutunci a wurin ka kamar uba babu yasa wallahi kizas magana uba su ga zuciyar da kowa in ka ga dai to girma ba abubuwa da ya uku na farko da Allah irin aure da na al'ada misali ba auren musulunci ba zama da ake da uwarsa ba amma da yake na musulunci ba haka haka shi babu tarbiyyar musulunci wani farko kenan dan ba zai mutuncin uban ba zai ba zai yi ba a wurin ka sannan in uban bai tarbiyyanci dan in bai maka tarbiyya na islama ba uban ba zai mutunci ba sannan in ko shi uban bai aikata abubuwan nan da yake son ayi ba zai mutunci ba to wannan abu ka kace ya ka da uban sa za sa amma yana da wahala kwarai bai ba duk da matsayin mutum ya kai ko ya kai dina ne da girman sa. ba kaga wannan wannan kuma wajibi ne mu lura da su to da dama muka faɗi abubuwa ne muka so mu yi sai kuma ya ce masu da makaranta shi ne shi ko ba ta ne kawai dai matan kuma ta karanta kai amma za ta karanta da juyi dai kuma shi ne ba ta ba don Allah ya yi da mutunci kai ka ce matar kar da ke biki misali kar da fita kai ko kullum ka kaje bro ko ya ce ka fita je fati sai yiwa Allah bai ce wala kunna mithlu alladhi alayhinna wala kunna mithlu alladhi alayhinna walil rijali alayhinna daraja kaga Allah tabaraka ta'ala ce abin da ma mu maza muke da shi akan mata kwatancin da suke da shi mu ma akan mu dole bi sauya sai Allah ta kamar za a kan zungi Allah domin shi ne ba da sadaki shi ke cewa shi ke daukar nauyi amma yadda ba ku ka zage ka kai ma ba ku ka zage ka yadda ba ka mutu da take izinin ka kai ma in ba fitan da ya dace ba ka tashi izinin ka ji manzon Allah sallallahu alaihi in dai ba za ka makaranta ba ko kuma za ka wurin aiki ba in za ka fita ne zuwa wani wurin da bai dace ba ko kuma zuwa wani wuri daban ita wace kada izinin da abinci tana da haƙƙi domin ita ce abokiyarka dole ne ta ce domin baka da in ba wurin za a sai ya ce da mijin mu zauna ne ba ki iya kira wani mijin mai gida da shi ne mai kuma zauna mai Allah ya da da a gina amma kai da kullum an kai ka fati kai da kullum an kai ka fati yaushe da kuma ta fati ba ba kai da shi kullum ka zo gida sai ka zo baka ado a gida kullum ka zo gida sai ka jawo in za ka fito da daga kayan ado ita ma dole da fitar da ado za ba su na cewa a wani wata ma zai fita mata suke kawo riguna da zai sa suke cewa ga wanda za ka sa musulun jayar sa ko da kayan kayan dress kayan ado zaka fita ma suka ce ka dawo sai wa'annan ga ban ka sa suka shube ka sa wa'annan an ce dole ka kube kwarai ni musulunci ka fito zaka tafi ita ce yau ma ka karɓa hula dole ka je hula wallahi mutum da kwarai ka ga amma duk yanzu mun ba wanda ta ji ba wannan bai zo da rana cikin wata Allah almajira makaranta ba ka ta ta sani shi ya ba duka ina ne eh, na da magana da magana ne in je na aika magana ke ta fada to ba ka hakuri to ka gani misali an ce in da ko ta ba in an ce ka ya ruwa a wuta yanzu mutum da kan hadiyar ya gama ruwa a wuta inda ya barke da mani ya ta zuwa duka dare ba yana bacci kawai ruwa a wutar sa mai tsaye kuma amma in ya san addini ba za ba wuce fara ya san hajji ana yi annabi da ce ne gole samu ladan ta samu to haka ne kuma wannan jin ma to kaga shi ba ka abubuwa suke tafiya a gurbace kai ka auri mace daya amma kana da karuwar hudu zaman ka da ba ta gami talatin ne zaman ka da iska minti dari to ba yadda ka yi da masu zuwa duniya ta'a wallahi in gana son aji ka shi tabi Allah in gana son a girma ka girma abokin zama amma ba da zama ko ba ta kaman bayi muna so mu iko a kansu to wannan ba zai yi ba sai idan kana wani abubuwa tilas ne tarbiyya a ga daga gare ka an ce mutum ya samu lokaci musamman wanda zai zama cikin gidan matansa ko matansa za ki mutum tare da wannan amma wani bai da wannan damar ya fi ya da mai je wurin kansa ko wurin kallon wasan banza kai ko kuma irin irin banza mutum ya fita gida ya je zauna wancan ma ya fito wancan ma fito akwai inda ke haɗuwa babu abin da ake cewa ba Allah ne ba abin da ake shi da mutane kuma wani ta wuce a ce kaza wani ya yi kaza sai da abin da shafi ne to ga wani fita ma da wani a musulunci da irin wannan abubuwa ya kamata mu gane wannan in ba ka da nan tafiya a gidan da zai kokai wannan dan ga wai gari ne taba kwana uku yana ga ubansa na gida ba ya iman kafin baban da zuwa bacci sai zuwa sai sami na dare sai sha da rabi kullum haka garbe biyar ya fita kai ma ji yadda kuma sama yaushe zuwa ta ta da shi shi ma da wani rayuwar ta shaka da yawa matarsa haka ma harka to ire iren wani abubuwa su ne abin da muke bukatar gani ina tarbiyya ta islama tarbiyya ta da ke dauriya tilas kai ko kai kuma da tautatawa da hakuri domin abin da ke addu'a da kai yana da wahala amma sharri yanzu shi ga mutum ya iya amma alheri sai ka tafa ma ka tafa ma ka tafa ma. ina wani abubuwa muka lura da su da basira kaga sai za mu kai kan wani matsayi na wahala abin da ke ba shi ba shi muke ta wahala kansa kaga don mai babu tarbiyya sosai inda ya kamata a taimaka mutum ba za a taimaka masa nan ba sai da bai kamata a taimaka masa ba masalan manzalar da ta tana wata rana ta saban sa yana tare da su ya wallahi la yu'min wallahi la yu'min haka uku to kaga su sabai ba irin wani da sun ji ina yana maka to sun bukatu san me ake ba a ce ne ana ce wallahi ni na da Allah bin imani ba na rantsa da Allah bin imani ba za ku da waye shi ku ce kuma sai sai ce malla ya'munu jaruhu bawaqihi wannan da to kula yake shine mutumin da makwabcinsa bai amintu da sharri ba makwabcinsa bai ji dadin zama da shi ba makwabcinsa na tutuwa daga sharri wannan bai da imani bai da imani da manzon da kula makwabci kenan wannan kuma yace laysa da mu'minin shuhuku yace man afama wa jaruhu da'iyan wanda yake abin je koshi makwabcin da kwanan yunwa an ce ba mai imani ba ne to kaga kamar da kuma wannan magana suka ji kana jin irin namu ne in mun ji gobe to baka bi sabo a'a wallahi shikenan sai aiki wani ya zo manzo da sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ina son ka karanta da ni abin da zan samu in shiga aljanna shi abin da yake son shiga aljanna kawai ba kun da abin da ba ya samu kuɗi ba ba ya wallahi yace shi a nuna masa abin da zai shiga aljanna abin da in yi shiga wuta ba kada a in kada abin da ke kago kada ki kago kai imani da Allah kai zalla kai azumi kai zakka kai haji ko ko lokacin ma haji bai zo ba yace ya rabu annabi ce da nan guda uku bayan kai mata da yace to ya rabu ba kike nan yace in kai da ayyuka kai ke zuwa ga cikin aljanna yace wallahi wallahi wallahi ai ban kara komai ni wa'annan na ta kansu ya biyu yana ta wallahi ban kara wallahi la azid ala zalika ai ai ai shi alhamdulillah ka da biya ina wallahi kamar a ce yanzu na ji kace kana neman kungilan da ya saka mata miliyan ɗari ya ka gani da wata murna ba to wannan murna ya ga wancan ninki ba ninki wannan wancan ya ga wannan shi an gwada masa hanyar shiga aljanna a shi ya buɗe ya gaba ko bai da shi ma kake da mai wannan ko bai da shi ma kake da shi